Irimiya Sura hamsin Saƙo game da Babilon Ga maganar Ubangiji da ya yi ta wurin Irmiya annabi game da Babilon da kuma ƙasar Babiloniyawa, Ka yi shela ka kuma furta a cikin al'ummai, ka tā da tuta ka kuma furta, kada ku ɓoye kome, amma ku ce, Za a ci Babilon da yaƙi, za a kunyata Bel, Marduk ya cika da tsoro, siffofinta za su sha kunya. gumakanta za su cika da tsoro, al'umma daga arewa za tă fāɗa mata, su mai da ƙasar kango, ba wanda zai zauna a cikinta, mutane da dabbobi za su gudu. A kwanakin nan, a wannan lokaci in ji Ubangiji, mutanen Isra'ila da mutanen Yahuda gaba ɗaya za su tafi cikin hawaye su nemi Ubangiji Allahnsu, za su tambayi hanyar zuwa Sihiyuna. su kuma juya fuskokinsu wajenta. za su zo su haɗa kansu ga Ubangiji a madawwamin alkawari da ba za su manta da shi ba, mutanena sun zama ɓatattun tumaki, makiyayensu sun bauɗar da su, suka sa suna ta yawo a cikin duwatsu, sun yi ta yawo a bisa dutse da tudu, suka manta da wurin hutunsu, duk wanda ya same su ya cinye su, abokan gabansu suka ce, Ba mu da laifi, gama sun yi zunubi wa Ubangiji. wurin kiwonsu na gaske, Ubangiji, abin sa zuciyar kakanninsu. Ku gudu daga Babilon, ku bar ƙasar Babiloniyawa, ku zama kamar awakin da suke bi da garke, gama zan kuta in kuma kawo a kan Babilon haɗin kan manyan al'ummai na arewa, za su ja dagar gaba da ita, kuma daga arewa za a ci ta da yaƙi, kibiyoyinsu za su zama kamar na gwanayen jarumawa, waɗanda ba su sa dawowa hannu wofi, saboda haka za a washe Babiloniyawa, dukan waɗanda suka washe ta za su ƙoshi, in ji Ubangiji, saboda kuna farin ciki, kuna kuma murna, ku da kuka washe gādona, domin kuna tsalle kamar karsana mai susukar hatsi, kuna kuma haniniya kamar ingarmu. Mahaifiyarku za tă sha babbar kunya, ita da ta haife ku za ta sha kunya. za tă zama mafi ƙanƙanta na al'ummai, jeji, busasshiyar ƙasa hamada, saboda fushin Ubangiji ba za ta zauna a cikinta ba, amma za tă zama kufai gaba ɗaya. Duk waɗanda suka wuce Babilon za su ji tsoro su kuma yi tsaki saboda dukan mikinta. Ku ja daga kewaye da Babilon, dukanku waɗanda kuke jan baka, ku harbe ta, kada ku rage kibiyoyi, gama ta yi zunubi ga Ubangiji. ku yi kuwwa a kanta a kowane gefe, ta miƙa wuya, hasumiyarta ta fāɗi, katangarta sun rushe, da yake wannan sakayya ce ta Ubangiji, ku ɗauki fansa a kanta, yi mata yadda ta yi wa waɗansu, ku datse wa Babilon mai shuka, da mai girbi lauje a lokacin girbi, saboda takobi mai zalunci, bari kowa ya koma ga mutanensa, bari kowa ya gudu zuwa ga ƙasarsa. Isra'ila garke ne da ya watse da zakoki suka kora, na farko da ya cinye shi sarkin Assuriya ne, na ƙarshen da ya ragargaza ƙasusuwansa Nebuchadnezzar sarkin Babilon ne, saboda haka ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila yana cewa, Zan hukunta sarkin Babilon da ƙasarsa, yadda na hukunta sarkin Assuriya, amma zan komo da Isra'ila zuwa wurin kiwonsa, zai koyi kiwo a Karmel da Bashan, zai ƙosar da marmarinsa a tuddan Efraim da Gileyad a kwanakin nan da kuma a lokacin nan, in ji Ubangiji, za a yi bincike don laifin Isra'ila, amma ba za a samu ba, kuma don zunubin Yahuda, amma ba za a samu wani abu ba, gama zan gafarta wa ragowar da na rage. Ku fāɗa wa ƙasar Meratayim da waɗanda suka rage a Fekot, ku fafara, ku kashe, ku kuma hallaka su sarai. in ji Ubangiji, ku aikata dukan abin da na umarce ku, harguwar yaƙi tana a ƙasar, harguwar babbar hallaka, dubi yadda aka kakkarya aka kuma ragargaza, gudumar dukan duniya, dubi yadda Babilon ta zama kufai a cikin al'ummai. Na sa miki tarko Babilon, kika kuwa kamu kafin ki sani, aka same ki aka kuma kama ki domin kin tayar Ubangiji. Ubangiji ya buɗe taskar makamansa ya fitar da makaman fushinsa, gama Maɗaukaki Ubangiji Mai Iko Duka yana da aikin da zai yi a ƙasar Babiloniyawa. Ku zo ku yi gāba da ita daga nesa, ku buɗe rumbunanta, ku jibga ta kamar tsibin hatsi, ku hallaka ta sarai, kada ku bar mata ragowa, ku kashe dukan ’yan bijimanta, bari ku gangara zuwa mayanka, kaitonsu, gama ranansu ta zo, Lokaci ya yi da za a hukunta su; ku saurari masu gudun hijira da masu neman fafaka daga Babilon suna furtawa a Sihiyuna, yadda Ubangiji Allahnmu ya ɗauki fansa, fansa domin haikalinsa, ku kira ’yan baka a kan Babilon, dukan waɗanda suke jan baka, ku yi sansani kewaye da ita duka, kada ku bar wani ya tsira, ku saka mata don ayyukanta, ku yi mata yadda ta yi, gama ta tayar wa Ubangiji. Mai Tsarkin nan na Isra'ila, saboda haka samarinta za su fāɗi a tituna, za a kawar da dukan sojojinta a wannan rana, in ji Ubangiji, ga shi ina gāba da ke, yake mai girman kai, in ji Ubangiji, Ubangiji Maɗaukaki, gama ranarki ta zo, lokacin da za a hukunta ki, mai ɗaga kai za ta yi tuntuɓe ta kuma fāɗi, kuma ba wanda zai taimake ta ta tashi. Zan hura wuta a garuruwanta da za tă cinye duk waɗanda suke kewaye da ita, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, An danne mutanen Isra'ila, haka ma mutanen Yahuda, dukan waɗanda suka kama su suna riƙe su kankan, suna ƙin barinsu su tafi, duk da haka mai fansarsu yana da ƙarfi, Ubangiji Maɗaukaki ne sunansa, zai kare muradunsu gaba gadi. don ya kawo hutu ga ƙasarsu. amma rashin hutu ga waɗanda suke zaune a Babilon Akwai takobi a kan Babiloniyawa, in ji Ubangiji, a kan waɗanda suke zama a Babilon da kuma a kan fadawanta da masu hikimarta; akwai takobi a kan annabawan ƙaryanta, za su zama wawaye; akwai takobi a kan jarumawanta, za su cika da tsoro; akwai takobi a kan dawakanta da kekunan yaƙinta, da kuma dukkan baƙin da suke cikin mayaƙanta, za su zama mata. akwai takobi a kan dukiyarta, za a washe su, Fari a kan ruwanta za su bushe ƙaf, gama ƙasa ce ta gumaka, gumakan da za su haukace da tsoro, saboda haka halittattun hamada da kuraye za su zauna a can, a can kuma mujiya za ta zauna, ba za a ƙara zauna ko a yi zama a cikinta ba daga tsara zuwa tsara, yadda Allah ya tumɓuke Sodom da gomara tare da maƙwabtan garuruwansu, in ji Ubangiji, haka ma ba wanda zai zauna a can, ba wanda zai zauna a cikinta. Duba, ga sojoji suna zuwa daga arewa, babbar al'umma da sarakuna masu yawa, suna tahowa daga iyakokin duniya, suna riƙe da baka da mashi. mugaye ne marasa tausayi, amansu ya yi kamar rurin teku, Yayin da suke hawan dawakansu suna zuwa kamar mutane a dāgār yaƙi don su fāɗa miki, ya Babilon; sarkin Babilon ya ji rahotanni game da su, hannunsa kuma ya yi laƙwas, wahala ta kama shi, zafi kamar na mace mai naƙuda, kamar zaki mai haurawa daga kurmin Urdun zuwa wurin kiwo mai dausayi. Zan fafari Babilon daga ƙasan nan da nan, wane ne zaɓaɓɓen da zan naɗa domin wannan? Wane ne kamar ni da zai kalubalance ni, kuma wanda makiyayi zai iya tsaya gāba da ni? Saboda haka, ku ji abin da Ubangiji ya shirya a kan Babilon, abin da ya nufa gāba da ƙasar Babiloniyawa. Za a kwashe ƙananan garkensu a tafi, zai hallaka wurin kiwonsu sarai saboda su, da jin an ci Babilon da yaƙi, sai duniya ta girgiza, za a ji kukanta cikin al'ummai.